وعن الزبير بن الأوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بهزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أأتوه أو منعوه رواه البخاري shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga zubair dan awwam yana daga cikin mutane goma da annabi wa albishir da aljanna ko ba tauba shi ne ɗanɗan gwaggon manzon Allah ne yadda Allah tabbata gare shi annin nabi sallallahu alaihi wasallama kal daga annabi annabi ya ce la an ya akhudha ahadukum hablahu lalle ɗayan ku ya riki igiyarsa fayatiya ya zo bi huzmatil hatabi da kiraruwan itace ala zaharihi ya zo akan bayanai bai ma da mota ko jaki ko amalanki ko barun da zai azowa ya ɗauki igiya ya ta daji ya yi itace ya lodo bisa ga bayanai faya bi a haya ya zo gari ya sayar da itacen faya kufa Allah biya waje wa Allah ya kame fuska ta saboda su khairun lahu ya fi alkhairi gare shi mai an ya nas nasu daga yarin karokon mutane a ɗauhu daɗa mutanen da ya roƙa sun bashi au mana uku ko sun hana shi me wani hadisi ke karantarwa shi shi ma haramcin roƙo da muhimmancin mutum ya samu sana'a sana'an nan ko da walakantattar sana'a ce kadiba annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yace mutum ya riki igiya ta igiya ya tafi daji ya yo itace ya daure ya azo gabai bai ma da jaki bai da amalanki bai da baro bai da abin da yaka azuwa ya azo bisa bayanai akwai kaskancin da ya wuce wannan ya zo ya sayar da itacen nan ya ta ya sai garin kwaki ko ya sai abincin nan da aka sai su a gabaro alu ya kasa ya ci ya cika tanki ne ya taimaka makaranta ya yi karatu ya towa ta masallaci ya fi mai alkhairi bisa gace gace na tsugunni tsugunni gidajen yan siyasa dada sun bashi ko sun hana mai irin yadda malaman addini ka yi yanzu ne ce muku ba an yi mangariba ba ka ta yi gidajen yan siyasa za ka iska musu gasu cewa da kasan kudahi. area boy na ta zagin su don area so mazan kiyoshin area boys dan abin da za a ba area boys shine za a rabawa biyu a ba mallamai rabi a rabi kaga sun rage musu fasa shi yasa daga sai a ce shaggun mallamai makwadaita shaggu kuma suna ji ba ka iya rama area boy ya buge ka sannan kuma haka ne shaggu ne duk mallamin da ke ba gidan wani ba gida ne ba bai bambanci da shege ya zan shege mallami Allah ya shirya da mu don ku ji tsoron Allah roƙo ba abin kwarai ba ne su ko ganin suka yi a ah, sai manyan rawan na abi din manyan sanduna da doguwar ta zuwa wai ya yi addu'a da za a ce ai salati salatin mi kana iya addu'a baka wa kanka ka taho gida ne ka iya addu'a baka addu'a Allah shi wadata ka atun banza salatin mi za a yi ta ko wani <laughs> malami limamin juma'a ne fa yadda gidan wani dan siyasa ayi salati area boy sun ka cika cika kai da kai da salati in baka bar gidan gan muna halaka ka DPP yayi lokacin lokacin ba mu gano NDPP su adda gari ba lokacin ba a fara amsa NDPP ba to shine sai area boy sun ka zazzagai in baka bar gidan gan yanzu muna halaka ka sai dare ba jawo mota ja mota sai ya sa kai dan nema area boy sun kore suna ta zagi ne wani kaskanci ya wuce haka kuma duk ba wani abu da ya kare addu'a na da ku dubu biyu a bashi dubu biyu dubu biyu ko takaici dubu biyu na saye takaici wanga dai da baya da kyau dubu biyu na sayen takaici tsakani da Allah <laughs> to muna roƙon Allah ya shiryar da mu ka gani to me ma'anar wannan hadisin annabi na nuna kowane musulmi ya samu sana'a duk yadda sana'an nan take karamar sana'a kamar yayo itace ya azo gabai kamar yankan farce kamar shusha yana ba su ne kananan sana'o'i ba misali mace ta yi kosai ko ta yi cincin ko ta yi kwai da kwai misali misali na nika baku duk waɗannan sana'o'i ba halal ba ne halal ne aiko to annabi ya ce mai wallahi ya fi mai alkhairi mutum ya samu sana'a duk zaman sana'an nan karamar sana'a kaskantattar sana'a ya fi mai alkhairi bisa ga ya roƙa daɗa waɗanda ya roƙa sun bashi ko sun hana mai in sun baka dai ka dai kaskanta haka yi kuma haka yake ba, duk wanda ya roƙa an ka bashi wallahi da ya kaskanta hakan ga dada in ba su bashi ba na uwa uba ga kaskanci bakin cikin ya zambe ku muna roƙon Allah ka wadatar da mu daga halalin ga halalin ka wadatar da za ta wadatar da mu daga roƙon kowa wanda ba kai ba shi yasa akwai addu'a ta manzon Allah ku bari ba ku ita sadaka Allah ya rubuta ladar cikin mizanin ayyuka na ne ko ku fake ta in sha Allah tana daga cikin addu'o'in neman kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa allahum allahum makfini bi halalika an haramika wa aganini bi fadlika an mansiwaka Allahumma ya Allah ikfini bi halalika ka ishe ni da halal ɗinka an haramika daga haram Allah ma'ana ka wadatar da ni da halat ba sai na ta zuwa bi haram ba wa agana ni bi fadalaka kuma Allah ka wadatar da ni da falalarka amma sai ka daga duk wani wanda ba kai ba ka bani wadatar da babu ruwana da duk wani wanda ba kai ba ya Allah wannan addu'a karama ce to ku rinka yadda insha Allah wani abu zai shigo sannan wata rana na na Fadima ta samu labarin an kawo manzon Allah bayi sai ta roƙi mijin sayyidina Ali ta ce zo ka raka ni mutai inda manzon Allah an ce an kawo mai bayi kaga hannuwa na sun yi gori na saboda niƙa ka ko lokacin babu injimin niƙa da hannu suke niƙa a hannuwanta sun kumbure saboda niƙa abincin gida ka zo mutum inda annabi ya taimaka min da bawa ko buya wanda zai taimaka min da niƙa ta abincin gida sai na Allah mu tafi ko da sun ka tafi basu tarar da manzon Allah gida ba sai tabbas sako ga matan annabi ga abin da ya kawo ta don Allah sun takai cikin bayan na a taimaka mata da ba guda ko boya guda wanda zai taimaka mata da abincin gida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo an kace yanzu ko fadima da mai sun ka zo ga abin da sun ka zo roko sai annabi ya ta iskan musu gida ya hada ta da ita da mijin ya ce kuna son in daidaitar da ku abin da ya fi muku alkhairi bisa ga bawa ko buwa sun kace muna so ya manzon Allah ya ce inda duk dare ya kun ka zo kwanciya kun ka rike wurin kwanciyar kun ka kwanta to ku yi tasbihi 33 ku yi tahmidi 33 ku yi takabiri 34 dari kenan ko kaga babu ashhadu an la ilaha illallah subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 Allahu akbar Allahu akbar 34 ku yi haka nan Allah zai wadatar da ku sayyidina Ali ya ce wallahi ba mu ɗauki tsawon lokaci muna yi ba Allah ya wadatar da mu ba mu ɗauki tsawon lokaci muna yi ba Allah ya wadatar da mu don haka duk gidan da talauci yadda bai ga na ƙali ko kwake wannan addu'ar ta manzon Allah in an ka zo kwanci daga cikin azkarun wani addu'o'in da ake yi na kwanciya a yi tasbihi 33 ko wanda bai iya subhanallahi ba to 33 kawai alhamdulillahi 33 Allahu akubar 34 insha Allah ta'ala talauci kan gidan nan sai dai ya zalla bayan idan ta muka rikewa kuna mamaki wani bello sana'a me ya kai kulli kun ji sana'a ta wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ba da wargi duk abubuwan da an ka ce wani abu na shigowa ban wargi da su ban wargi da su wallahi saboda talauci ba abokin zama ba ne. ni ban daukai abokin zama ba ina kullun roƙon Allah tsari ni kai Allah ya nisanta ni da gare shi ya nisanta shi daga garan don haka ni duk abin da an ka ce yana magani ne ban wargi da ya inganta da bai inganta komi karanta ne kai ni dai mu dai rabu Allah ka raba mana talauci ka arzuta mu daga halalinka don haka roƙo baya da kyau ya ku bayan Allah rawahul bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisin wa an samura ibnu jundubin radiyallahu anhu qala ala rasulullahi sallallahu alaihi wa عليه وسلم المسألة yakuddu يكد بها الرجل illa an أن يسأل الرجل سلطانا أو amrin أمر budda بد rawahu رواه الترمذي sahahahu shi kuma wannan hadisi an karɓo shi daga samura dan biyar yarda Allah tabbata gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce almas'alatu roƙo maula bambaɗanci eh raraka ma dalla raraka murege tumasanci dan kwairo ma dalla dan kwairo duk sunayensu ne gara a faɗi don kowa ya san da shi ake fa duk wanda abin ya shawa don in kacce raraka to kaga sai mai dan kwairo ce to ai shi ba raraka ya kai ba masu raraka ɗaya an kace amma kaga da raraka da roƙo da bambadanci da ɗan ƙwairo da tumasanci da karaman murya da muregi madalla muregi muregi raraka shi an muregi <laughs> kare ganan kare ganan kana rage-rage gidajen mutane <laughs> da waɗanda ma ba mu sani ba ko ban faɗi sunayensu ba duk dai abin da an roƙo wanda ba Allah za ka roƙo ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yin haka nan kaddon ya kutace ya kuddu bihar rajul waja wanda mutum yake ya kuta fuska ta da shi kun san ya kuta a ce kana da kumba a kaifu sai ka sa kumba ka yagi fuskar ka da shi hakan ga duka kware fuskar ka kuta ne wanda mutum ke kuta fuska ta da shi ma'ana kaskanci ne da mutum ke kaskanta fuska ta da shi kaga yayi kama da wancan ina fatar kuma wanda ke cewa za a ɗebe zai tashi babu tsokar nama ga tai to ka ya kutace mutum ki ya kuce huskatai da shi illa an yas'ala rajul sultana sai annabi ce sai dai in mutum ya roki wani shugaba kamar basaraki wanda dukiyar baitul mali take ga hannu nai yanzu nan sakkutu dukiyar baitul mali ga hannun wa take ga hannun gwamna to sai ka tahi inda yake amma dai akwai hadari sai ka ta inda yake in lalura ta kan ma ka ce ranka ya mai girma gwamna ga lalura da nake cikin don Allah ɗebo cikin dukiyar baitul kaga ba tashi ba to inda matsala take yau kowane gwamna ba na ce gwamna ɗan sakwato ba kowane gwamna kuma ba yanzu ɗaya ba har inda an ka fito duk wanda ya hau gwamna dukiyar jiha sai ya mai ce ta tashi in ma'aikacin gwamnati ya yi submission ya kai sai ya ce barawon banza kana son ka sace min kuɗi ko ka kuɗin sun kuma shi shi yasa bai ɗaukar shi lebara ne na mutanen jiha ba zaɓe ne an ka yi wakilce wakilin mu ne kawai kuma biya ne aka yi albashi cikin kuɗin mu ko ashe lebaranci yake yi gwamna lebara ne lebara ne wani kasan lebara mai aikin siminti ba biya ne aka yi ba in ya ƙare haka gwamna shi ma biya ne aka yi lebara ne dukiyar nan ba tashi bace ba ta uba ne bace ta mutanen jiha ce to amma shi kenan da ya kwana biyu izza ta mulki ya sha giyan nan ta mulki giyan nan da gata da saurin kamu gata da saurin saki wallahi giyan mulki haka take ni nan dan rena ta daure in ta kamma in ka sha ta ba ta saki ya kamata a ce ba ta sake ka ba gata da saurin kama mutum gata da saurin saki yau an ka ce ba shi ne ba gobe in ka haɗu da shi da doguwar ta zuba baka aza shi ne mutakabbirin nan na jiya eh ya musulunta wai yanzu sai ya gare da doguwar ta zuba ya musulunta shi ka bi dan mutane yana abin daure ko daure ko wani irin mutakabbiri na wani dan kware kwarekwaren Allah ne bai magantuwa amma sai ka iska mai very simple wai shi mutumin yana da saukin kai haka ashe giyan mulki ce to shi yasa giyan mulki ba komi ba ce tunda saukin sha gare ta kuma saukin saki gare ta da an ce ba kai bane da tino ka ta kare ka dawo ordinary shikenan sai ta sake ka to shine annabi ya ce roƙo ko ɗan ƙwairo ko maula mun da maula ɗazu ko maula ko tumasanci ko duk dai abin da za a kira ne dai kaddun eh kankana kankana kan shanta muka yi ok ana ce mata kankana to duk dai sunan dai da an gare ta to roƙo dai kaddun ya kutace ya bi har rajul waje wanda mutum ke ya kuce fuska ta da ita illa an yas'ala rajul sultanin sai dai in mutum ya roƙi shugaba wanda dukiyar baitul mali take ga hannu nai ba kana da haƙƙi ga baitul ba to lalura ta cin ma a ɗebo mai da ruwan rijiya laifi ne a ɗebo cikin dukiyar da hake da haƙƙi a baka ƙoƙari an ka yi ba ƙoƙari ba ne A fi amrin labun da minin koko mutum ya yi roƙo cikin al'amarin da babu makawa gare shi sai ya roƙa kai na ana zaune lafiya kana ofis kana tunanin wallahi dai yau wata ka san yanzu watannin har 43 suna yi yanzu wanga dai mai nawa ne talatin da biyar a wane na ok june talatin ya yi ko kaga yau talatin da biyar ga wata ga ma'aikatan gwamnati eh? eh gwamnatin jiha talatin da biyar to zuwa gaba kila har arba'in sai ya har arba'in da biyar sai ya kai eh to kana can kana wancan 39 ya eh ko yan mutu sannan an kai dibin harin sai ya ganai an ka gane shi to an ba mu ko talatin da nawa zai yi ba to kana nan kana su mali yau wata 35 ba albashi sai a bugo ma waya a ce ga yaron ka can baya da lafiya a kwasa tare tare a kai asibiti ana kai asibiti sai a rubuto ma sai an yi mai aiki aikin nan sai a rubuto ma list tun da gwamnati kuma yadda bata biya albashi ba haka bata saya magani da sauran kayan aiki ta aje asibitocin ta ba na fatar kuma fahimta duk wanda ya ce asibiti ba su ka sai magani da kai ne ba iyaka asibitoci consulting clinics likitocin gwamnati iyaka dai an aje su for consultation in ka zo ka faɗa musu su rubuta ba su baka takarda ka ta ka sayi in baka da kuɗin sai kuma ka ce ka mutu kudinka suna can an kai abuja ana can ana gina manyan ginoni gidaje da gidajen sama ana ba 'yan yara matasa masu hararen fuska da manyan doyi can an kashe kuɗi su ka can kuɗi masu yawa eh ko ba haka yake ba to to ka gani to yanzu kaka za ai yanzu ga yaro an kwanta sai likita ya ce sai an yi mai aiki an yi mai operation ya za a yi bari za a yi yaro kuma baka da su ko na abinci baka da ko ko ko sa'i guda na shinkafa ko mudu guda na shinkafa baka da gida yanzu ga likita ya yi malis ka tashi ka tahi kila binji famasi ko mazanfara ko dai duk inda wani famasi yake dai inda wani kemis yake an yi malis wajen dubu albashin naka ko albashi an kai a albashi yau din ga kila baka da naira ɗari biyar cikin albashin duka can ya bashi da shi to ya za a yi to kaga amrin da minhu kenan ba makawa yanzu ba makawa sai ka roƙa to waɗannan su ne irin lalurorin da shari'a ta yadda a yi roƙo ɗanka baya da lafiya matarka baya da bata da lafiya ko abinci ya ƙare ka buga ko ina baka samu kyauta baka samu sadaka ba to kaga nan kan dole da ka shiga layin su dan kwairo wata ƙwairo hmm? ko sun roƙa ba a basu subhanallah to ka gani to Allah ya sawaka to ku bari haka nan dai magana ce dai annabi yayye ko abubuwan dai da ke halattar da roƙo waɗannan abubuwan biyu suna ciki roƙo ƙasƙanci ne da mutum ke ƙasƙanta fuska ta da ita ma'ana yakuta ce da mutum ke yakutar fuska ta da ita kamar a ce kasa ƙumba, ko kasa reza ko wata yuka duk ka kuci fuskar ka da ita kama fuskar ka tambo duk ka bata fuskar ka da shi amma ana kaddon ka sa wani abu mai tsini mai kaifi duka ya kuce fuska ta da shi to haka shi amma anan roƙo wanda duk ya zo ya kai fuska ta inda wani ya karamin murya haka na ka ka samu aska duka bi ka tsatsage fuskar ka illa an tsallar rajul sultana sai dai in mutum ya roƙi ke ma'ana shugaba wanda dukiyar baitul mali take ga hannu nai aw fi amrin labudda min ko ko yayi roƙo ga al'amarin da babu makawa dole sai an roƙa babu mafita bai da wanda ya kai sai ya roƙa to waɗannan shi kan ba ya ba ce shari'a ba ta zargi irin waɗannan nau'ukan roƙon ba kaga roƙo kenan na lalura ko shari'a ta san da lalura amma duk da haka dai ko lalura ta samu da ka roƙi Allah da yafi don yanzu abin da aka gudu ka zo ka ce wallahi mata ka bata Allah ce to ka dawo ƙarfe 12 dare in ka dawo 12 dare sai a ja ka akai cikin ɗaki sai a dururun ga kayanka kana ko dattijon kanka ga matar ka can ko ku a kama taɓan manon na a mai sheka budurwa ma in ba budurwa ba wani sa ana taɓan manon na eh ko mace ta kai wani lokaci ba a taɓin nan ta kam ko to da tsohon ka da geme kila geme dorora kuma wanda ya haruru ga nonnan ka in kifa mai mari dan nema to shi aha gudu in ka ce a subhanallah za ce to baka son kuɗi dan ka baka son kuɗi ma takka ta mutu to shi aka gudu ga roƙo irin waɗanda su ko wallahi ba su yi don Allah ba su yi don Allah to ma'ana dai ana nuna ma in akwai shugabanni na ƙware masu yi don Allah to babu laifi a zo in lalura ta gama haka ko ka musu sannan yanzu al'amari ya lalace shugabannin sunansu ya ɓaci ko babu komi ko don Allah sun yi maka in dai mutane sun ka ja wallahi yanzu ana ma tambo saboda mi saboda ba su tuha ma kansu asiri ba Allah bai tuha musu asiri sunansu ya riga ya ɓaci ko sahun sallah an kaga kagwa mace su ana tuhuma ka wani mun ga yana mace mu wani ko ya shiga ko shi ma memba ne dan club ne kun san an kai ga haka nan ko ba a kai ba inda kaga dai mutum na bi dan limami ne limami ya baka sallah ka ce liman taso wai ashe sujudar da liman ya kai kana kana kallon ɗoyi ne ba akwai kasar shegin mamu ba ku samo shi kujiya wani na limami ana sallama sallah a shewayoyin shi do hankali na ya tashi ɗoyo nan na liman sai ce liman bismillah ya ja liman eh, an kai gidan sama sai ya rungumin liman liman ce a ba daidai na ba sai ce to baka son kuɗi ba wannan ba shegin mamu ba ne shegin mamu shi yasa ni kira shegin mamu sai an ka samu kasa ɗin shegin mamu in ka zo inda su hamza akwai shegin mamu ya ce akwai shegen mu kenan Allah shi ebe mawan gaban mu albarka wanda haganin shawar limami ne ba shawa ta addini ba shawa ta liwaɗi limami za ka lalatawa Cike na kaga sallah ta lalace tunda ɗan ludu bai ba da sallah yana na cikin bukhari ɗan ludu bai babu limancin ɗan ludu eh yana cikin bukhari shi kan an wa kowa uzuri shi kan duk wanda ka san ɗan na kaka bihi sallah to ka gani to kaga ga abinda suka so yanda daidai da sallar tamu ta lalace tunda an haye liman shi shikenan kaga babu sallah shi ko liman an haye shi gobe yi an bashi kuɗi shi ko ya samu wanda ya haye shikenan al'umma ta lalace dama abinda an an su kenan abinda suka so su watsa ta an ce duk gidan da adda mutum bakwai to lalle sai an zuba ta ga uku sai an waye gari kafin lokacinsa ya kare ba mai bacin sa don ce wallahi kariya su kai da ba cikin masallaci na in gama musu da ashar wallahi kariya su kai. sun dai sa wanda suka hawa wata walla ko bude ta an kai sun san ba ta ciwa gare su don haka ku yi annaya kuma wallahi ba su da laya duk yas gare su inda kuka gano ku kalle su suna nan suna ramewa ga su bisa mulki ga mutum cikin daula komi ba abin da ya rasa amma rama ya kai to ta mita ramat esther ko ka ga kuraje sun heso soma mutum ina wannan bayarbin nan mai ba da maganin kuraje um, ya ce kuraje su fe soma to a kai su inda suke da kuraje duk jikin mutum kuraje to kurajen mina tunda ba zamna kuna cije ka ba ƙurajin mina ba sami hata ba dai eh ƙurajin bala'i na don haka Allah ya tsaye da bala'in nan can gare su Allah kai muna maganin waɗannan mujirmai ya Allah Allah ka ga bala'in da sun ka taso ma al'ummar manzon ka da ita Allah kai muna maganin su to shi yasa amma in ka san shugaba na ƙware na ana kwashewa lahiya wani makaho ya ta neman taimako kai makaho sai an ka shi an kai sama da shi ya bar gora nan ƙasa da zuwa sai an kai shan ga kaya ne mai kako ka don ku za abu ya ɓaci dama yana da hawa jini sai ya taso da can haɗa ma da yayo sulu ya kama kiran jagora ta taho kai kama ni taho kama ni sai jagora ya sheko ya ja shi su yaran da akwai kusa duk sun san wanda an kai daɗa hankali ne ya tashi ya ce mu mutai sai an ce a bari mai gida hito ya ce a wallaban ban jira ne mu kai makaho ya bar gidan nan babu kyau to kaga irin waɗannan ma'aunin ka zo ka koka musu sannan mutumin da yau ko kyauta ya baka baka iya fitowa ga fili ka ce ga abin da wani yabba a sa mai albarka ce Allah shi mai albarka ko sai dai ka boye ko kyauta son ka baka yau wallahi baka isa ka yi to ga hili ka ce ga rigawa ne yabban ko ga motawa da yabba ko ga kuɗi da yabban sai dai ka boye in baka an so sai dai ka boye don kana faɗin haka nan wanda haka faɗa mai dibi na kusa gare sai a noci kai kyalki sai wato kenan ka an an an banza bata ta roro banza ba ta kai zomo kasuwa ka gani don haka muna roƙon Allah ya shirya da mu amma dai hadisin haka yake ba hadisi ne sahihi annabi ya ce roƙo kowane irin roƙo ƙasƙanci ne ma'ana ya kutace da mutum ya kuce huska ta in dai ba shugaba ya roƙa ba in ka san shugaba ana kwashewa lahiya babu laifi ka zo ka roƙe shi amma in ka san wani abu na iya shiga ko ko yana jawo ma tuhuma to haka makanka aw fi amrin la budda min ko ya roƙo ga al'amarin da ba makawa gare rawahu tirmidhi wa sahahu imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma inganta shi to wannan babin ya kare sai babi na gaba babu kasmi Sadaka shi ko wannan babi yana bayani ne game da rabon sadakoki rabon sadaka eh kaga wancan dai mun ji falalayyan sadaka ko to yanzu sadakoki menene sadakatu kaga ai wato zakkoki zakka ta farilla in an ka tara zakka ta farilla ko ka fitar da zakkar dukiyarka zakka ta farilla wa ya kamata a ba shine abinda wannan babin zai karantar to maimakon ya buɗa da ayar ƙur'ani domin malamai suna da ladabin cewa duk abin da ayar ƙur'ani qur'ani shi a gamshi ake fara buɗa sannan a kawo hadisai to bai kawo aya ba kamata ya mu kawo ta ko Allah ta baraka wata Allah ya ce in innama sadaqatu eh bai wuce minti shidda 90 <laughs> to ni da rasul ne wai mu kwashi babin ga to eh a cika da addu'a ko kenan babin bai samun shiga to to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka faɗi bari a bari haka nan ko to to kaga a takaici dai babin da mun ka karantar yana karantar da mu falalar yan sadaka ta ɗau'i ga wanda Allah ya ba iko sadaka ta nafila bancin sadaka ta farilla kuma akwai sadaka ta nafila daga cikin falalarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana kariya daga wuta sannan kuma babin ya karantar da mu haramcin roƙo in dai ba Allah za ka roƙo ba ko ko wani shugaba <clears throat> wanda kuɗin baitul mali kuɗin jama'a suke ga hannunai ko kuma ya zan wata lalura ta kama ka wadda babu makawa gare ta sai kayan roƙo to waɗannan su ne kawai insha Allah in Allah ya kai mana rai jibi cikin babu kasmin sadaqati za mu ji nau'ukan roƙo waɗanda sun ka halatta amma dai roƙo kowane da ka bar roƙon kowa kan roƙi Allah da yafi ma Allah ɗaya haka roƙo bai ma gori ba gobe musamman 'yan siyasa 'yan siyasa ba sai ka roƙe su ba su ka iskan maka da abu amma gobe kuma ka ji ana tallaka cikin gari ba ku misali nan makwabtanmu jihar zamfara lokacin da abin bai ma lalacewa ba zamanin wani gwamna da an kai mai son addini ga wanda yaka cewa ga baki eh? to akwai wani malami da ya yi kokari ya kama kai nai malami ne na addini kuma ma'aikacin gwamnati ne babu ruwa ne da gidan gwamna ba ruwa ne da gidan kowane dan siyasa iyaka shi dai in safiya ta waye ta yi ofishi ne in an taso da ofis yana gida yana karantarwa in ya zo wa'azi wa kasan bello ya ya azo wa'azi haka yake babu sani babu sabo duk inda ta gitta faɗi ya kai da gwamna da shugaban ƙasa da kowa duk inda ta wa'azi ya gitta faɗi ya kai bai bai shan koko bai jawo rufe an ka yawa da aka yi gwamnati ta yawa ta kai ta jawo shiga jiki ya kiya ya ce shi da talauci ne albashi ne ya yi isai ran nan da ana son sai an ka shirya mai cin mutunci kun san abin da an ka yi an shaidai in ka gane gidanka ko ɗauran aure ko jana'iza ko dai wata lalura amma ba dai roƙo ba shi kowa an gusa ya san nan mai da haka nan ban su in faɗi sunan malamin na fatar kun fahimta amma dai zan kawo muku shi kawai don ku san irin munafuncin 'yan siyasa babu na kware ga icin kushewa to shi ne sai gwamnan lokacin nan sai ya shirya mai cin mutunci sai gwamnan ya kira yaro nai malamin na gida fa bai roƙa ba bai buga ko ga waya bai nuna ba gwamna yana cikin matsala ba sai gwamna ya kira yaro ne sai ya sa kuɗi ga leda miliyan guda sai ce je kai ma malamin yaron nan na gwamna sai zo ya kama malamin a kar lawa mai girma gwamna ya turo ne ce to me ce sako ce in kawo ma yace mina na yace an shida ya yace a bude kai bude sai yaron ya bude yace kuɗi ne yace kidan ya nawa ne yace miliyan guda ne yace to na mi ne yace cewa in kawo ma yace mi za a mai da su yace a cewa ɗaya in kawo ma haka dai yace yace to kenan bani an kai yace ce to ka kace Allah ya saka mai da alkhairi kace gode kwarai yaron gai fita dama al'adar malamai rowa ko bai yi hausa ya kece cikin miliyan ɗin gai ba shi tukuici ba shi kenan kun san abinda malamin gai sai ya mai da ledar ya kulle yana da durowa sai buɗe durowa ya jihu ledar ga naira goma bai taɓa ba su ko da sunan canji ya canza wata naira ya kawo wata irin filis ɗin ta wadda bai ba wadda an ka ba su ya jiha cikin durowa an ka kwana ɗaya kwana biyu wata daya wata biyu sai da an kai wata biyu da kwanaki yanzu ba ana dibin malam ya kashe kuɗi ba sai gwamna ya dibi malaman da a tare da wannan malami malami hudu sai su an kirawo mai su sai ca ah, kwanaki na ba mallan da sako ya baku amma ku zo kun kai godiya ba ina fata kuna bi da ni sun ka ce ran kai dai sako mai mallawa ah, mallan wani bai baku sako ba sun ka ce eh, to gashi an ce na Allah ne an ce na Allah ne to to kuɗi na bashi miliyan guda ni ce ku biya wannan ku dubu ɗari biyu sun ku ce wallahi mu ko labarin bai yi muna ba ya ce to to kuka ce wani Allah ne shikenan sai gwamna ya tadda mutum yanzu abinda aka dibi bai da su ya taɓa su dai ko kun san malami kuma wanda ya kama kai ne ba wani abu gare shi ba to sai gwamna ya tura wani yaro sai ya ce ta kira malamin ga su waɗannan zaune an ka kira malamin yanzu. algawar ta mallam sun ka gaisa da gwamna sai ce sakon da na ce ka ba su mallama ne sun ce baka ba su bai ce sakon me ha kudin da na ce ka ba sai ce waɗanda mai kuɗi kuma mallam ya ce mai shi ko ya kama bai san da wasu kuɗi ba waɗanda mai kuɗi kuɗin da ni ba su ni ce a ni ba wasu kuɗi da an kai mai an ka ce in ba su sai gwamna ya ambaci sunan yaron da ya ba kuɗi ko ya ce wani bai kai ma kuɗi ba ce a ni bai kai ma kuɗi ba ya ce in ba su sai gwamnati ce to a ta a kirawo wancan da an ka ba kuɗin sai an kirawo shi ina kuɗin da na baka ce haka yin malla yace na bashi to mallaka ce ba baka bace ni bai bani kuɗi ba waɗanne kuɗi ka bani yace kuɗin da na kai ma kwanaki cikin leda ni ce in ji gwamna da ka kai ya mun kai da kai ni ni ce ma yace ga da kace kai ko ya kace ci ce ya kawo ma tsakaninka da Allah ka ce min a ba wani sai runga ce a'a yace to kaji a gwamna ga yadda mun kai da shi da ya zo ya ce ga su wallahi ni ban ko abin ga cewa ni ya bude ya bude ni ce nawa na ya ce miliyan guda na mi na ce cewa ai a kawo min gashi nan tsaye in ya ce a ba wani sai gwamnati ce to shikenan ni dai da kai da su mallan ni ce kaga yanzu abin da aka dibi ya kashe su ko kasan su ban ma Allah kaga duk abin da ya kasai su dai dole sai su ya basu da su to ni da shi yaron yayi kure sai gwamnati ya azama yaron ga fada kun ba inda ya ce mai da shi da wani sai Allah mai faɗa to ni dai da kai da su mallan ne ce sai ce oh, shin dama da ni da su an ce to a ba matsala ran kai da ku jira ni an ɗauka babu kuɗin ya buga mota ta ta ɗauku leda wadda take ya kawo sai ya miƙa ma yaron ga wanda ya kai mai kuɗi ce kana tuno leda ya ce ya eh, ce wannan ya ce ya ce to buɗe sai ba shi ya buɗe ce kenan ya da su ne miliyan guda sai ya ce to ran kai daga sunan ka ba su sai ya sa a kana makalla ce a ah, ni ban da magana da kai sai ya tafi wallahi haka an kawo wani malami nan gusau kaga ba roƙawa ya ba fa ba kwaɗai ya nuna ba amma cin mutunci irin an ka shirya mai eh Allah ya kare shi irin karerayen da annan suna bin yanzu ah ai abin da yasa bin laka baci baci bukata ya bida wallahi duk shegin da ya ce na bida bukata karya ya kai ku ce na ce karya ya kai wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa zamana da waɗannan yan siyasa na rance da Allah ban taɓa bidan bukata tawa ko tun miyan kwana ba gare su amma su su zo su su yi wadanne su ce bello ya bidi bukata kaza na rance da Allah ne bukata ko yin bida ba gare su ƙarya suke yi kaga wacin da na tashi ina faɗin gaskiya ina wa'azi ana musu nasiha ku ji tsoron Allah ku bar fasadi su ko ya za su yi surama wai gar suka su rama to ai ba billa aka ba irin billa aka wa ƙarya ba kurma wanda bai da baki aka wa ƙarya ko ko mai karimcin da kai mai ƙarya ya san ƙarya ta yi shi wallahi ban da wannan karimci ne koyemin ƙarya ko dan wane ne ina cewa ƙarya ya kai in ko ya girma kamar karin kumallo kuma da kai ƙarya ni girman ka ya faɗi kuma da ma ni ba su da girma garan wanda ka wasa da najasa ina ya ga girma a ah, wallahi ni ba da girma gare ni tutun nan da suka wargi da su wallahi ni matsayin tutu suke gara kun san tutu ko najasa kashi wallahi ba su kima su bata wuce ta kashin nan da suka wasa da shi ba a wuri na to suna tunanin su yi min ƙarya in yi shiru amma ba wai ina magana saboda magana ta min ciwo ba magana ko ina ba ta zuwa to kaddara ma ko bukata bello ya bida shin shin yanzu magana bukata akai abinda na ce ana lodo in ƙarya bello kai a zo a ce ƙarya ta ya kai mana ku zo ku ƙarya ta in ƙarya ta sai in kawo shaida me ya haɗa maganar da ni ta lodo ta ana lodo cewa da bukata bello in bida to bukata bello in bida ni gare ku bello in bida ku bukata wallahi ni ba to bida bukata ga wannan siyasa ba ko ba su ba duk ɗan siyasar da an Najeriya ba wai na Sokoto ba yace muku Bello ya bida wata bukata gare ko ba yanzu ga wallahi ƙarya ya kai in ko akwai shi in ya tuha mini asiri ko tuha mini asiri kada Allah ya na shi duniya da lahira ya zo ya faɗi ga lokacin da ka sallama ko ka buga min waya ko ka wa ne ko ka yi kamun kafa gawa ne cewa ga bukatar ka wallahi ban taba ba taudai ni bello wallahi ban taba ba babu dan siyasar da ya samu wannan alfarma kuma sun kiran ba sau ɗaya ba sau biyu ba akwai zanda mun ka zanna da shi wanga gwamna ya ce min faɗa min mika kaso ni ce komi ba ne so ya hito ya rance da Allah in ba mai haka ba ya ce faɗi mi ka so ni ce komi ba ni so ni sannan an yi ta gitta mai abubuwa ina kau da kai na gare su amma wai kaji saboda rashin ta faɗi ai bello zage-zagen da yaka yanzu wai bukata nin bida ba a yi min ba shi a zage-zagen to tsakanin ku da Allah shin bello wa'azi ya fara inda kamar yau ni fara wa'azi sai a ce ai don na bi bukata na ba a min bashi shi na azu wa'azi shekara bana cikin ta 29 cikin 30 nake ina wa'azi a kidan ya duk wanda ka ganin babba na yau sakkwato duk wanda ka ganin babba na shekara 29 ya ja rayuwa ta ya gan shekara 29 bakin mina ba bakin ko mina ba shekara 29 sun ka wuce to shekara ta cikin ta 29 nake bana ina wa'azi kuma duk wanda a kasan ga ya san bello ya bayo wa'azi ba gare ku an kawo wa'azi balle ku ce to duk wa'azuzzukan da ne bukata na bida gare su ko ko yau na farawa mai mulki wa'azi tsakanin ku da Allah da su na fara kaka abban kai da ba fara ba shi ko mini bida gare shi ya abban kai da yakubu mu'azzu ba shi ma da asoja mini bida gare shi ko ha gaskiya ce mu akan kowa faɗin ta makai to in bukata ni bida gare to shi ko mai yan malha da ni liƙe mai shi ko mini bida gare shi bai min ba shi kuma yan malfa mini bi daga rai rashin ta faɗi ce kai ludu mun ka ce aban ludu ni abinda ni ce kenan aban ludu kuma ludu wallahi kowa ka yi dai ba za mu sha ina guda da shi ba ni abinda ni ce kenan don haka wannan wawantar da hankulan mutane na aka son yi ai bello bukata ai bida ƙarya suka yi ko haɗa musu ƙarya suka yi wanda yace muku akan ƙarya ya kai dan yari ni shekara biyar kalanda shekara biyar baki kirin gidan yari kuma ga iyali wallahi ni ban iya tuno wani wanda na taba sallama masa tsawon shekaran nan bakwai da ni cikin matsala wanda na sallama mai nace don Allah ya taimaka min da abu kaza ban iya tunowa in ku akwai shi ya zo ya faɗi a tuna min ba wai su ba masoyi yan dan uwa na jini ko dan uwa na addini ko wani wanda na azama wata lalura ni ban ya tunowa da shi balle su da birtattun banza kaskantattu kazammu masu wasa da kashi waɗanda Allah ya ɗebe ma albarka na jasa banza ko abin kware ban nemi taimako gare su balle najasa ni an kai an kai najasa ni kai da kayan tutu kayan wari mata ka kyamarka ta kai yau an waye gari matan ba su da su sai sun sa kondom mata ka kyamarka ta kai aka ce bello ya kusance ka in ba kaddara mi hada mu da ku wallahi kaddara ta hada mu da ku don haka karya suke yi sannan ku kama kanku daga 'yan siyasa munafukan Allah na kunji ji munafuci ko abinda ni ce sannan bello ai ba sai an kawo gwamnati ba in dai da gaske ne duk makwaɗaici ya an ka saba yi ɗan siyasa in dan siyasa ya zo neman goyon bayanka ka kaka cewa to zan goya ma bayan amma on condition lokacin za ka gita abin da haka so ko to duk wanda ya san bello ya bu ya taba tahowa da waɗanda na ci da waɗanda ba su ci ba da waɗanda a sama yau da waɗanda na wuce duka tun fara siyasa a waro da bakin zamanin shehu shagari ita an ka fara yi da wayo na ta NPC ko da an kai ta muna yara amma ta yau shagari ina dattijo na an kai ta NPN ko to a faro da bakin sannan duk dan siyasar da ya san mun taba zaunawa da shi ko ya to inda nake ko ni in zo inda yake ko yan aika mai ko ya rubuto min ko in rubuta mai ko in tura sako ko ya turo min sako in ce ga bukata ta ko da ta aimin masallaci ko makaranta islamiyya ba da shi addini ba wallahi ni ban taba gitta ma dan siyasa uzuri ba in ce wai ga abin da nika so in ci a'a za ka gitta mai abin da za ka yi za mu taimaka ma addini za mu taimaka ma kaza to akan hakan ga za mu taimaka ma don ka taimake waɗannan abubuwa ni addinin musulunci a cikin zuciyata duk ɗan siyasar da ya zo neman goyon ba na abin da to ni haka san duk waɗi tashin da ka je ina yi addini ne wanda ya rike addini da daraja shi muka zaman lafiya da shi duk wanda ya wa addini karan tsaye wallahi kowane ne in kam in haka muke in wallahi sai da an ka kai mu asibiti an ka raba mu tare uwata ta haiwanta shi wallahi muna rabuwa da shi in ka taba addini wallahi ida yankan ma kanna hedo da baka zato Allah ya halicce mu don ɗaya mu kare mai addini ne akan kare addini ɗaya Allah ya su bella yabo ban da wani aiki illa in kare addini don haka duk mai sun mutunci ga kai da kai ya taba addini in baka iya ciyar da addini gaba bashi nawa da ka ganai amma wallahi kana taba addini ina taba ka in ko kai a karin kumallo ba ya ka girma annan ba in ka girma kamar karin kumallo wallahi ka taba addini ina taba ka daga in ko kana mai san kafinol ta bakin mallan auka jibirin ka haɗi ka sa ruwa ka haɗi to shi ba su gano ba mi sun ka laba gari ba sunna ba in sun ka hau tusa da an san mi suka cewa eh, na akwai dan shi'a duk wanda a dan a ba mu sun ƙuri'a ta ahli sunna sunna sunna ina takardar da an ka rubuto mini sannan ni ban taba kai kai na inda wani dan siyasa ba na rance da Allah duk dan siyasa da Allah jira ba wani kai kai na inda yake duk dan siyasa sai dai ya iska mai amma ba ni ya iska mai ba yayi kadan Bello ya ya wuce nan kuma ko gobe ba dan siyasa da cewa na iskan mai sai dai ni ya iskan min. waɗanga takarda sun ka rubuto min muna neman goyon bayan ka goyon bayan ka muka nema goyon bayana ni da jama'ata inda nika ajiye takarduna na makaranta can na aje takardan kuma komi ta dade in gare insha Allah sai na hishe ta na photocopy na raba muku kuma shi ya sa mata hannu da kai ne ba wani ya sa balle ce bai san da ita ba sannan wanda ya ba ita ya kawo mini yana nan raye bai mutu ba goyon baya na an ka nema ni ban taba bada komi ga ɗan siyasa ba sai dai ɗan siyasa ya nema garan ni don ni adda abin da nika ba ɗan siyasa dan siyasa wallahi bai da abin da ya ka bani baka da wani mukamin da ya wuce min mukamin ga da Allah ya bani in bude Qur'ani in tara mutane in karantar da su Qur'ani duk Najeriya hode wani wani mukami ya kai ga wanga wani mukami zan na bida wai mukami ne bida to wani mukami dan neman shege katun banza munafukin Allah dan munafuka ya tsamanin bello kurma ne ni yanzu openly cikin sirri ne kwaditawa bayyane na faɗi kuma ku zo ku bayyana waɗannan daga waɗannan gunaguni su bai nokewa su yato su bayyana su ba mu ga fuskokinsu. fuskan mai cewa bello wata bukata ya biɗa nika so in gani in jiya ga ƙauna uwa ta ko ko ƙauna uba ne na laba ga bida bukata سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك